Assalamu alaikum, ‘yan uwa da abokan arziki masu kallon wannan tasha tamu ta DZ Hausa TV. Da farko dai suna sunana Aliyu Sale Sa'idu wanda aka fi sani na da AY Sound. Mai ɗaukar sauti a masana'antar Kannywood wato magana. Idan ka ji magana ta yi raɗau a fim, to mu ne. Idan ka an samu kuskure, wannan ku da sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan hirar tamu amma bari kuma mu koma ɓangaren tambayoyi da ku masu kallon mu da sauraron kuke turo mana wannan tambayoyi to ga wani wanda ya turo mana da sako yake cewa misali yawanci alhaji yana yawan aiki ya fita a guje to kai kuma ga shi har yanzu mun gama hirar nan ban ga alamun ka fita a guje ba ai ka san aiki aiki ne akwai wanda za a baka a ce gudu zaki ko kuma tsokanar wannan zafi ko wani kayan wannan da ka fuska za ka fita a gudun amma kuma har yanzu aikin ne bai zo mu a ba amma zai zo kuma Allah da zai shirya rawa za ku ga yadda za ka mai sa to alhamdulillah sai wata tambaya ta biyu eh. su kuma suke magana akan cewa yawanci alatin da aka yi fim da shi ko aka yi acting da shi sai ka ga ya mare ka to kai kuma yaya duk abin da mai ni ban taba ganin hafi sai ni hiran mun tashi ban ga ka kwatanta din ba na gaske ne ma yanzu ko na wasa a wallahi na gaske kenan dai alhaji dama na gaske yake yi shi da ka kai ma gashi kai mun na gaske Allah ne iko to ba masu kallon mu da sa kun ga gashi ba a je ko ina ba mun na gaske kamar yadda Allah ya kare mahaifinsa ya dinga mun a irin su cikin almajiran iburu to yanzu gashi cikin ikon Allah an buƙaci yanayin kaya na Alhaji da yake yi ga yanzu waɗannan su ne kenan an ɗinka kaya to alhamdulillah ga to alhamdulillah ga ka da kamanni na iburo ga murya irin ta iburo ga kaya irin na iburo komai yanzu ga shi na iburo menene sirrin kuma jama'ar duniya baki daya da farko da sunana muhammad ibrahim wanda ake kira da haɗin zagarin da garau garau to ina masoya fina mu barkwanci abubuwa ne na nishaɗi da irin tunamin ah, faɗakarwa to da ya cikin tashar dz hausa tv da ke kan youtube idan kuka je ba ku gani dan mun subscribe subscribe ke mu dan amma tana subscribe <laughs> za ku danna mana kuma kyauta ne ba tare da an jaji komai ba sannan za ka kalla kyauta domin jin daɗin ku kasance da wannan tasha mai albarka kamar ni ma dai ko da yaushe hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Husaina Adam jaruma a masana'antar Kano domin kallon akwai waƙoƙinmu na finanmu da fina na barkwanci ku danna tashar DZ Hausa TV kallo kyauta ne subscribe kyauta assalamu alaikum musuwa sunana abdul yan nazari kamar da kuka sani amma an sani da gida na wani a da kula da daɗin ko ku kasance da tashar dizel hausa tv dizel hausa tv suna kawo muku shirye-shiryen su masu ƙayatarwa misali kamar waƙoƙin hausa fina-finai na barkwanci da ma masu faɗakarwa sunana yan nazari kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar karaga. ku danna mana liking alamun abin ya burge ku kenan dizel hausa tv ta wuce subscribing kyauta kallo ma kyauta mun gode da zaben diesel hausa tv assalamu alaikum masoya na lungu da sakuna na gabaki da duniya suna na lisbadil ahmad na kowa wanda kuka sani da takaka ku ci da kallon tashan nan wa ma'ana za ku dinga samun nishaɗi da walwala da annishuwa da jin daɗi ana haska muku sababbin waƙoƙi da fina-finai na barkwanci da hatta komedi kar ku manta ko kana da hawan jini ko kina da hawan jini ko kika je ki kalli tishan nan dole ki samu dalili sannan kuma kallo kyauta subscribe assalamu alaikum wasu da duniya baki da suna na yan aminu a muna kiran masoya na najeriya da makotan ƙasarmu mawaki daya a kasance da tashar DZ Hausa TV da ke kan YouTube channel. Ku danna subscribe kyauta kuma ku kalla kyauta ba wani abu. Kallon kyauta, subscribe kyauta, mun gode. Alaikum kamar yadda kuka sani sunana na Sumadi Daɗi. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa da akwai tashar mu DZ Hausa TV inda za ka kalli comedies, waƙoƙi da hira da masoya. Jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius wato taku yar kabila. Ina mai farin cikin sanar da ku sabon YouTube channel mu mai suna Kilina Hausa TV. Muna ɗaura shirye-shirye daban-daban akwai films na Hausa, akwai series, akwai waƙoƙi, akwai jingles, akwai comedy, abubuwa da yawa komai da komai muna da su a channel din nan. Kawai yanzu ku yi ruwa ku garzaya ku je YouTube ku yi sacin Kilina Hausa TV. na mana subscribe ku danna alamar kararrawa so da duk wani lokaci da muka daura komai akan channel din shirye-shiryenmu shiryen za a tura muku da notification idan kana son Stephanie ka je kai subscribing Cleaner Hausa TV na gode alaikum jama'a suna na Isiyaku Abubakar Jalingo ina kira ga ma'abota kallon fina-finan Hausa da su biyo mu a channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV sannan idan sun kalla su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa don samun kayu don sorry dora eh. idan kuka shiga ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun mu da zarar mun ɗora kyauta ba sai kun biya ba mun gode ya miliyoyin masoyanmu maza da mata yara da manya za mu tallata muku hanshakiyar tashar mai suna diesel hausa tv wannan tasha mai suna DZ Hausa TV tana kawo mana fina-finai tana kawo muku fina-finai kamar haka da Allah ke mun afuwa um, kamar comedy sentimental waƙoƙin Hausa da dai sauransu Yawwa kuma masoya abinda muke so mu dai sai ku yi mana subscribe sai ku danna mana kararrawa Yawwa to wannan tasha kallo kyauta ne a kanta Yawwa kuma ga kilina salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode masoya. To salamu alaikum yan uwa masoya da abokan arziki. To kun dai sanni ba sai na ce komai ba. Ni ne Abubakar Usman wanda kuka fa sani da kilina. Tashar nan dai kullum dai muna ƙara tallata muku ita. Wata mai suna DZ Hausa TV saboda haka akwai abubuwa na barkwanci na albin al'amari dai ga sunan dai daban-daban masu daɗi wanda za su shigo nan da ba da lokaci ba. mu dai alfarman mu dai da muke nema da wannan subscriber da wannan alamar kararrawa din ita muke bukata da ku saboda ku dinga samun abin da kuke so a wannan tasha Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaishe ku masoya yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wajen masoyi an da aka ce manzo Allah an gama sallallahu alaihi wasallama to ubangiji Allah ya ban mu tare masoya wannan tasha ta mu dama subscribe kararwa ita muke buƙata salamu alaikum kallo ke tana